قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني خمسا إذا تنقل على أبنجي نتي يا الله مبكي سركي أيما الأمة تستوشي أخفف عنه sai Allah na rufe sarki ya sauke guda biyar cikin hamsin farajatu ila Musa sai na sake dawowa na wuce wajen Musa ta kuntu sai na ce hatta ni hamsin Allah rufe sarki ya rage mana guda biyar qala sai yace inna ummataka la na zalika arba'in da biyar inda da ya shaura al'umma ka ba za su iya ba farji ila rabbika fas'alhu ta'fif ka sake komawa har zuwa yau dai zuwa wajen ubangijinka ka roki a sauke musu a rage musu kana yace falam azal arji bayna rabbi tabaraka wa ta'ala wa bayna musa alayhi salam yace ban bushe ba na ina kai kawo tsakanin ubangiji na madaukin sarki da annabi musa alayhi salam hatta har sai da Allah madauki sarki ya rage ya rage har aka kai guda biyar na saki dawo sai Allah madauki sarki ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa layla yace salloli guda biyar ne cikin dare da rana li kulli salatin ashru duk sallah in kai aka yi za a samu lada goma har yanzu aikin aka rage amma ladan na nan hamsin kenan فذلك خمسون صلاة ومن هم بسيئة فلم يعملها yanzu ana magana sallah zuwa isra'i da miraji da aka karbi sallah salloli guda hamsin aka rage har zuwa guda biyar da ya gama sai kuma ya shigo da wani hukunci ya ce man hamma bi sayyi'ati duk wanda ya niyyar yin mummunan aiki fa lam ya'malha lam tuttab shay'an duk wanda ne yayin mummunan aiki bai aikata ba ba za a rubuta masa laifi ba fa in amila in ya aikata mummunan aiki kuma kutiba sayyi'atu sayyi'a wahida sai a rubuta masa laifi guda daya qala fa nazartu hatta tahaytu ila musa yace banza Allah ce sai na sauko har sai da na zo wajen annabi Musa fa akhbartuhu sai na bashi labari cewa Allah madauki sarki ya rage sallolin sura guda biyar فقال حيا زلي النبي موسى تيجي ارجع الى ربك فساكي كوما وزوى ubangijinka فاساله التخفيف كروكا كنيمي ارجي مكو har yanzu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم سيتي فقلت sai na faɗa ma annabi Musa na ce qad raja'tu ila rabbi hatta hayaitu min yace na koma wajen ubangiji na nemi ya rage na koma kai kawai yayyawa yanzu ina jin kunyan kuma na ce a je a rage mana daga biyar to yadda aka karɓi sallah kenan shugaban mala'iku da shugaban halitta baki ɗaya nan aka je sama wajen Allah madauki sarki aka karɓi salloli da ake wasanni da su قال حدثني عبد الله بن حاتم العبدي قال حدثنا بعض بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم الله صلى الله عليه وسلم يتلاذ برواية انس بن مالك اولا فقيت انزونا فانطلقوا بي فيسك تفلني الى زمزم زوى بئر زمزم fashuriha an sadri sai aka tsaga zuciyata thumma ghusila bima'i sai aka wanke da ruwan zamzam bima'i zamzam thumma unziltu sa'ana aka sake ni ko aka kyale ni ko aka قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل سيدنا انس بن مالك يروي روايه يتي من الله صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يقول من الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان alhalin kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasan yara tare da yaran da ake shayar da su ba baki ake shayar da su wajen al-halimatu ibnatu abi du'ayb as-sa'diyya ita ce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san kissan sayyidatuna halimatu ibnatu abi du'ayb as-sa'diyya da ta dauko shi kissan an karanta kissan an sha karanta mai kissa adad larabawa suna ɗaukar mutane a je a ba su shayar da su to sai ne aka je kasuwa da samu da za ta ɗauka ba sai ga wayyaki na abin talib ya zama dole da babu gara ba daɗi ko sai ta ɗauko shi haka a lokacin da za a je a bar hawar da ba ta iya tafiya da yunwa da rashin koshi da menene amma da aka ji da suka samu ƴaƴan zata ƴaƴan masu hali sai da har aka gama cin kasuwa ba ta samu wanda za ta ɗauka ta je ta shayar da shi ba sai ta ga cewa abin aibi ne a ce sun zo kasuwa kowa ya samu ɗan da zai shayar da shi a biya shi idan ta koma hakan to ya za a yi bari a ɗauki wannan ɗan hakan da babu gara ba daɗi ko ya kaci a koma haka wanda ta ɗauke shi haka ta ɗauke shi don maraya ne ya ce ma abin salim wannan kuma ya'yan masu hali ne tun daga nan da ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a koma gida a ce albarka ta ɗauka, tun daga nan ɗan kawayen na da suka gai a'a ya halimatu ba ke ce da muka taho daga gida za mu zo kasuwa a bar hawa ta da kyar ma take tafiya ya aka kuma yanzu ta samu ta zama ta koshi ta fi kuma karfi da tafiya da menene da menene ashe albarka halima ta ɗauka zuwa gida wa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khairan katira sai ta je da shi gida tana shayar da shi to abubuwa dawa da take gani dama tana kawo gida sai albarka ya sauko gida ana shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Muhammadu ibnu Abdul ibnu Abdullah ana shayar da shi ana shayar da waɗannan yaran da ake shayar da su wata rana sun fita suna wasanni sai yaran suka ga an kama mala'ika ya zo sun dai ga suna wasan yara sai aka kama dai cikin su aka kwantar da shi aka tsaga sa har zuwa ciki sai suka firgita mala'ika jibril zai tsaga kirjin manzo Allah har zuwa kafa cikin sa cire zuciyarsa ya cire wani tsoka ya ce rabon iblis kenan ke kenan an raba ka da shi aka wanki aka yi operation aka ɗinki aka kori farko operation kenan da aka sai yaran cikin yaran da ake shar da suka sheka gidan suka suka fara mu halima da mijinta ga wannan fada da kuka dauko da shi ya mutu sun ga an sun fitar da an shimfide shi an ka da shi a kasa suka yi ce ga sanar ya mutu aka zo firgice aka maka guje aka zo suka ga manzo Allah suka ta canza ta yi jazir suka dauke shi hali ne na nuna cewa akwai abin da ya faru to sai aka shawarta to ki tsawon mai da wannan yaro makka fa kar wani abu zai same shi mu shiga magana kar wani abu zai same shi za ka za ka za ka su ba sai abin da ya kubbe da ya gudana ba shine riwaya take manzon Allah da kanshi ke ba da labari yace أتاه جبريل جبريل فائل أتاه كنا جبريل من الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جملة دعائية وهو هو مبتدا ينأب في المضارع والجملة والجملة من الفي والفاعل في محل رفع الأمر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه يلعب مع الغلمان فأخذه إيكام من الله صلى الله عليه وسلم يبرون أنت يبرون أنت يبرون أنت إيكام ولا أتعيكوش في مصر قريش في فصرعه يكتب دشي يكاد يكون دشي كذا فشق عن قلبه sai tsaga zuciyarsa ma'ana ya tsaga kirjinsa tun daga farkon kirjina har zuwa kasan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsagawa kuma aka yi yadda kasa ana tsagawa sai dai yaya aka yi da wani irin da wani irin da wani aka yi wani irin alura wani irin zare suka ce aka tsaga aka cire aka yi aiki kuma aka dinki don sahabi yace yana ganin alaman dinki a kirjin الله صلى الله عليه وسلم على رسوله فاستخرج القلب بإسعادة في كل زوجية فاستخرج منه على قتل بكل زوجية في كل ونام ونسوكا في زوجية والقلب حكي كل فقال سيدي هذا حظ الشيطان منك ملائكة جلو سي وانا رمو الشيطان كينا أتنو زوجية كالأنسيري أربا فلشي باقبا شيطان ثم غسله في قص من ذهب بماء زمزم sai mala'ika jibril da cire zuciyar ya cire rarrabar shaitan sai sa zuciyar a cikin tasa na zinariya ya ɗebo ruwan zamzam ya wanke zuciyar ya wanke zuciyar ya wanke zuciyar sa'annan ya bayar ya ɗinke kuma na mahu sa'annan sai ya ɗinke wajen ثم أعاده في مكانه يما إذا زوجير إن جبساء أن يدنك وجاء الغلمان والأول إلى أمه sai yaran da suke wasan kasa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo a guje zuwa wajen sayyidatu halimatu bint abi zulayl as-sa'diyya yani zikruhu zikru shi tace mai shayarwa wa qalu sai suka ce inna muhammadan قد قتل إن حرف توكيد محمد اسم إن قد قتل جملة في محل رفيع خبر إن إذ لله محمد تبت الكشيش إن حرف توكيد قد حرف تأكيد فاستقبلوه وهو مرتبط الملون sai suka zo kan da kika ɗauko shayar da shi ba kwarai shi da shi an kashe shi shi kuma yaro ne karami yadda an samu mutum an shirfide shi an tsaga zuciyarsa ai iya tunanin yaro wannan wanda aka yi wannan abin wannan can da aka yi ma an kashe shi an gama da shi mun gane ko in yaya aka yi sai aka da zaran an kada mutum sai sai an kashe shi a'a watakila ya ga aikin da aka yi ya ga an tarke an tsaga sai tabbatar da cewa a yi wannan da ya mutu shi ke nan ya tabbatar da cewa an kashe shi قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المسيئ في صدره yace ina ganin alamar zare dinkin da aka yi akan jirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني بريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر يتنا بعد لبارين عند اكل شادري لما الله صلى الله عليه وسلم سريت من حرم الليله الى حرمي كما ترى البدر في ليله بجامله saraita min haramin laila ila harami an shahar da manzon Allah dare daga ai tafiyar dare da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis sai Baitul Muqaddas mutum uku suka zo qabla an yuha ilayhi kafin an masa wahayi wa huwa yana bacci a masallacin Makka wa saqa al hadith bi qissatihi ma huwa hadith hadisi kaman yadda wancan aka kawo sai ya gabatar da rage wani abu ma'anar da ake dan Allah shari'ar da aka je aka karbo ta kafin a je a karbo ta shari'a wanda zai je karbo shari'a wanda za su je su dauki wanda zai je karbo constitution wanda za su je karbo constitution sai da aka cire zuciyarsa aka raba shi da shaitan ba shi ba shi dan ba rabon shi. sa'an nan aka hau sama har aka ji aka gana da Allah wani sarki fiyayyen halitta baki daya da fiyayyen mala'iku baki daya suka je suka karɓo shari'a don Allah wannan shari'a me zai shiga ciki nan da waya me ba shi da kyau a ciki wani irin tsafta da tsarkaka ke cikin wannan shi shari'a قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي سيدنا أبو ذر ينا بعد حديث ينا كيوانا من الله صلى الله عليه وسلم يتي فرج سقف بيتي وأنا بمكة yace an tsaga an yaye an kwaye shigifan gidana ko rufin gidana ina makka fanazala jibrilu sallallahu alaihi wa sallama shi sayyiduna jibrilu sallallahu alaihi wa sallama ya sauko ففرج صدري سيقاغ كرجينا ثم غسله بماء زمزم فأنا يوانك زوجياتا روح زمزم ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ما يوجه زكر سيكا يكر زكر يوانكي سيكا وتكاسا يكي تكد إيماني بكلمة إيماني بحكمة فأفرغها في صدري سيزبع أكين زوجي أكين كرجم الله صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه سأنا يرفي ثم أخذ بيدي فأن جبريل قام عنونا فأعرج بي إلى السماء فيعودني السماء فلما جئنا السماء الدنيا دمك وسمى تفرق قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا شيء أما وندك كلاد سما تفرق افتح كبر قبر قال من هذا لتوانيني ونن قال هذا جبريل يسمى جبريل كنا قال هل معك أحد أقول تارك كي قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم قال فأر فأرسل إليه أنك يسيش قال نعم يسيش ففتح في بوته قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودا وعن يساره أسودا وزال في دمك حكمة تفرقه سيدا هو الزومي أقول جبه من أبو دامشي جبه جماعة بحبوسة نيكا داما سيمنع يداليا نيكا حبو سيبكي سيبكي سيبكي لكي وانا نيني وانا أبكي سمعين سينا ما يكي بدل دامشي سيبكي أبكي ayyukan al'umma ta ke nan mamanai ɗan aljanna ya kama su ke murna ya dariya wancan gefe kuma rayukan ƴaƴansa ke nan ɗan mata ya kalli su ya baki sai kuka. Ake annabi Adam. Eh, ya kalli su sai kuka saboda ɗan wuta ƴaƴansa annabi Hari'an su suka fita shi aljanna da ɗan wuta. Ya kalli ɗan sai ya مرحبا بالنبي الصالح لأن العالم لا لي مرحبا أن وجد الرجل وابن الصالح جزاء أن أرمز لو الخير والوري سوق البركة قال كن يا جبريل وحده وقال أنس بن مالك وذكر أنه وجد في السماوات sai manzo Allah labari cewa a cikin sammai ya samu Adam wa Idris wa Isa wa Musa wa Ibrahim salawatullahi alaihim ajma'in wa lam kayfa manazilu a wannan riwaya yake ya dai same su wannan a sama ta kaza ta kaza bai nuna wannan na makamancin sama ta kaza sama ta kaza sai kawo su jumla ghaira annahu zakara annahu qad wajada في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة سيدتي يا سمو فسمى تفرقوا النبي آدم سما تشير النبي إبراهيم قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال من ذا لك جبريل مكشجي وجن سيدنا إدريس قال سيدنا إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح سيدنا آدم يتي والابن الصالح نسيتي نعم، والأخ الصالح قال ثم مر فقلت من هذا قال هذا إدريس قال ثم مررت بموسى عليه السلام يتي فأنا سيمك الشدي وجم موسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قال قلت من هذا قال هذا موسى قال ثم مررت بعيسى يتسكم أشجم عيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت من هذا؟ قال هذا عيسى ابن مريم قال ثم مررت بابراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح النبي ادم يتي والابن الصالح النبي ابراهيم يتي والابن الصالح النبي ادم يتي والنبي بالنبي الصالح النبي ابراهيم يتي والابن الصالح قال قلت من هذا قال هذا إبراهيم قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي yace suna ba da labari suna cewa manzon Allah ya ce sa'annan ya hau da ni sama hatta zahartu li mustawan atlaqu yace sai da nahau nahau na kai inda nake jin motsin kalma alkalami na kadara alkalma صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتي قال قلت فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فوضع شطرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي يتي هنا بيار سكتورا أما لا لا خمسين ذا أباير لا يبدل القول لدي باء أتند مغانا أوجم تندمي خمسين ذا مباير أرجع أيتين لا لنا نحكا قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي نأتي سدرة المنتهى sa'an na sai jibril ya kama ni muka tafi har sai da muka yi wajen sidratul muntaha magariyar faga shi ya alwanun la ajri ma hiya sai waɗansu kaloli suka zo suka rufe launin wanzu launuka suka rufe sidratul muntaha ba na iya kwatanta wani wata irin kala ce wani irin kyau ne kala kuma udkhiltul jannata manzo Allah ce sa'annan aka shigar da ni aljanna ashe aljanna tana nan sai aka shigar da ni aljanna جعلنا أدخلنا الله الجنة جميعا إن شاء الله فإذا فيها جنادب اللؤلؤ يجي سيغا رمكنا اللؤلؤ gidaje rumfuna wajeje wajen shakata wajen hutawa na lu'ulu'i wa idza turabuha almil kasan da aka shimfida a kasar wajen duk almiski lulu wannan abin nan mai tsada baka san da sabani lulu Eh. dutse ne mai tsada da lu'uli da murjani da zinariya da azurfa su ne abubuwa abin nan duwatsu masu tsada da karafin masu tsada to shi diamond ya sha bamban ne da yana da karfi suna kwatanta da za ku kawo diamond ka dora kan karfe jirgi ya taka sai dai ya hura karfe ya zuge ba za a kazo zai fashe fasa ina da wahala duk wani abu mai karfi da za a yi ana yi ana sai na gugan juna ya jima bai lalace ba sai a sa diamond waje yasa duk abin da aka yi da diamond sai yayi tsada shi yasa zai ga jirgin sama yana da tsada saboda waɗansu abubuwa da ke gugan juna ana ba a san su ci ko su goge sai a sa karafai masu tsada waje ba ku taɓa ganin diamond ba يكشف الجنة ظهرك قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك لعله قال عن مالك بن قعقاع رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da nake wajen ɗakin Ka'aba ina tsakanin bacci da farke ma na gangadi kenan in sami'tu qa'ilan yaqul sai na ji mai fada yana fadar cewa ahadu salabati bayna rajulaini fa usidu kan fi sai aka zo min sai cikin mutum sai aka zo min sai aka dauke ni sai aka tafi da ni fa ataitu fa ataitu fa utitu bi qastin min zahabin fiha min ma'i zamzam sai aka kawo min tasa na zinariya akwai ruwan zamzam a ciki fashuriha sadri ila kaza wa kaza sai aka tsaga kirjina tun daga nan har zuwa karkashin cikina قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني قال إلى أسفل بطنه إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي لأكثر زوجياته فغسل بماء زمزم sai aka wanke da ruwan zamzam kuma wa'i da makana sa'an aka da shi inda yake thumma hushiya imanan wa hikmata sa'an aka cika kirjina da imani da hikma thumma utitu bi habbatin abyad sai aka kawo min dabba fara yuqalu lahu bura al-bura ana ce da wannan dabba al-bura himari wa dunan al wannan dabba ta fi jaki girma amma ba ta kai girman alfarari ba yaqau hatuhu inda aqsa tarfihi in ya tsalle iya ganin sannan zai jira fahimmentu fahimmentu alai sai aka tsora ni a kan shi a hajji wannan mana ana fara ana fara Allah ya gyara da kyau kuma ana alai sun man talakuna hajja ta da sama a duniya sai aka dora ni kan buraka sa'annan muka tafi har muka zo sama ta farko fastafta ha jibril sai jibril ya nemi abu da sama فقيل من هذا سيأكتي وانين وانا قال جبريل سيأتي جبريل ني قيل ومن معك سيأكتي واكي تعدكي قال محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بئس إليك أكتي أمس جيتيش نيزو أي كمس أكي أكتي يزو قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء أكبودي سيأتي لالي مرحبا به wannan ma da Allah da wannan tafiya da yazo an dace an zo a dace قال فأتينا على آدم سمق زوج آدم عليه السلام وساق الحديث بقصته سيقول حديث قصة لتدبات أكثر وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه وأن رواية في أكد إتي سي مكزو وجن النبي موسى سي مكة سلم فقال سيتي مرحبا بالأخ الصالح لا لي مرحبا تنقوانا غري والنبي الصالح falamma jawaztuhu bayan annabi Musa ya faɗi haka da manzon Allah ya shiri baka sai annabi Musa ya baki kuka fa nudiya ma ka. da aka tambayi annabi Musa me yasa kake kuka kala rabbi sai ce ya ubangiji mana abin da kaman takaici ke haza gulamun ba'athahu ba'adi wannan dan yaro ka aiko shi ne aka fara aikowa bayana aka aiko shi ba bayana ba ma bayan annabi ita kenan ko aka aiko shi يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي الأمة استغاث شجاء الجنة ما في دهوة في الأمة ترى شجاء الجنة to ya za ka annabi saka a a ke kaujen yahudawa a bani isra'ila da yahudawa duk wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wahalan da manzon Allah ya sha a Madina bai sha wannan wahala a Makka ba Makka Qurayshawa ne kafirai ne sun zurutun kafirci eh muna so masu sun karba wanda ba sa so ba kwane kwane ba ba yanda za ka ba masu. abin da suka faɗa ke to da aka zo mai aka aka yi kara goma sha uku amma da aka dawo madina aka hadu da bani khazraj bani aus bani kaza ga yahudu bani kainuka yahudu bani nazir yahudu bani kaza yahudawa tun daga nan aka kama shan wahala har manzon Allah ya bar duniya sai su zo su eh su suna so sun karbi musulunci amma a cikin zuciya su ba sa son musulmi kai kana ganin su kan musulmi kana mu'amala da su amma a cikin zuciya su ya kulu na ra'in rajana ya idza ja'aka almunafiquna qalu dakarna shahadu innaka wallahu eh, eh. ka ni ko Allah wannan sarki ce wallahu ya lamu haka sai su faɗa abinda suke faɗa ba shi ke cikin zuciyarsu haka suka yi ɗauka ma manzon Allah ya tafa ma da ladina ya humul ladina da humul ya yaquluna la tunfiqu wala ma inda rasulillah hatta zai walillahi khazairu da humul ya yaquluna la irjana ila al-madinati la janna la azm min al-azal walillahi haka suka tawahal da mutane yahudawa kenan to annabi Musa Allah ya aike ka zuwa yahudawa bani Isra'ila ai ma ba al'amari yana da wahala in ka karanta suratul baqara da abin da ke bayan ta sai ka tausaya ma annabi Musa lan numina ka ta na Allah jaharka kala kun man talaqna hatta atai hatta hayna abin da yasa annabi Musa ya damu duk annabi yana son a ce al'umma kamar in bin yawa san bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwaju waduda waluda ko auri mata wa'anda kuke su masu haihuwa saboda ni zan yi alfahari da yawan al'umma ta ranar tashin alkiyama ba ku haife su kuma zama yan dama yan kaza a'a ku haife su ku tarbiyyantar da su su yi karatu su yi ilimi su zama samari dakarun shari'a suna son a tabbatar da shari'a ba a bata lokaci akan banza da wufi ba suna son addini su to shi kenan sun yi albarka kenan sun zama sun zama sun zama alheri ne dangane da addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai alfahari da shi ne yake uridat alayya al-umam manzo Allah ce ai min fare an bijiro min da al'ummomi baki daya annaba da suka gabata da al'ummomin fara'aitu nabiyya laysa ma'ahu yace naga wani annabi baki da kowa kauyen su ungon ba wanda ya karba wani mutum daya wani mutum uku wani mutum goma ana nuna haka manzo Allah ce ina ganin ɗaya ɗaya wasu wannan mutum ɗaya wannan ma bai samu kowa ba wannan kaza sai na ga gungun jama'a masu ɗimbin yawa sai na zaci cewa al'umma ta kenan ina murna a ce al'umma ta kenan aka ce haza musa wa qaumu sai aka ce mai ai annabi musa kenan da al'ummarsa idru fi ali tawadu yace nan da na sai kuma aka daga min gungun jama'a waɗanda suka ci wannan yawa ninkin ba ninki aka ce hazihi ummatuka aka ce al'ummaka kenan ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab ya ce a cikin akwai dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da an bincike su ba ba hisabi ku shiga aljanna da manzo Allah ya wannan bishara sai wani mutum ya tashi ana ce da shi ukwata tu ibnu mihsan yace ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani min ya manzo Allah ka roka min Allah Allah ya saka cikin wa'annan dubu saba'in da ba za a yi musu hisabi ba manzo Allah ce ta min sai wani mutum kuma ya gagara ba su sai ce ya lallahi ni ma a roƙon min Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce lasta minhum ba sai ce sabaqaka biha ukasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomin sa suna da haske suna da ma'ana sai an auna su su fito saboda inda suke fitowa din zuciyar na da tsarki mun ga sai da aka wanke da ruwan zamzam harshen na da tsarki ma aka ce ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى mun gane ko ma yantiku anil hawa an tsarkake zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsarkake harshensa aka tsarkake hukwalwarsa aka tsarkake bakin sa jikin sa baki daya aka tsarkake addinin sa aka ce wa ma yantiku an wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka faɗa wannan yasa kalmomin da ke fitowa daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a auni an auna su an komanne ne da ma'anarsa in ka kara wani abu ka bata in ka ce wani abu ka bata sai ka bar shi yadda manzon Allah ya kawo sai sa yake ya manzo Allah ni ma a rokan min Allah na zama cikin waɗannan mutum dubu saba'in da ba za a yi musu hisabi ba saboda hisabi ba karaman abu bane manzo Allah ke man nukishal hisab uzziba manzo Allah ke duk wanda aka yi masa ɗaya ɗaya a cikin hisabi da wahala ya shige kowa ne sai dai Allah yana afuwa ne abin bincika a kyale shi a kyale a kyale in aka ce za a bi ɗaya bayan ɗaya da wahala wani ya shige da wahala mutum ya shige to sai manzo Allah ya ce mishi sabaqaka biha ukasha ina ma'ana sabaqaka biha ukasha da ya nema bai samu ba to amma kalmar da za a yi amfani da ita sai aka amfani da kalmar da ba zai ji zafi ba zai ji ciwo ba ba zai yanke kauna ba da manzo Allah ce lanta minhu magana ta kare sai ce sabaqaka biha ukasha ya riga ka wannan addu'a ce kwaya daya kuma ukasha ya riga ka in shiga aljanna sai da wannan addu'a wancan addu'a ku kashi ya riga ka amma ba zai hana ka shiga aljanna da wata addu'ar ba ko wani aikin ba ko wani menene sai ka je kai ta fama akan haka ukashi ya zama cikin albawashari na bil jannati kenan ko ba ukashi ya zama babban waliyin Allah dan aljanna قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السابعه فاتيت على ابراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم انه سيما الله بعد الاباري سوى راى اربعه انهار يا ذكور مبداه يخرج من اصلها نهران يخرج من اصلها ƙoramu guda hudu suna zangarwa ne suna fitowa ne daga asalin sidratul muntaha magayar take ba naharani zahirani ƙoramu guda biyu fili suke wa naharani batinani guda biyu kuma a koye suke fa kuntu ya jibrilu ma hadhihi al-anhar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai jibrilu waɗannan ƙoramu kuma daga ina yaya suke wanda ne su waɗanne ne قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة yace wa'annan guda biyu daga gani koyi koramu ne daga aljanna suke fitowa wa amma zahirani fan nil wal furat guda biyu daga gani nil ne da furat ثم رفع لي البيت المعمور في أكتجع من البيت المعمور أكنونا من بيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا سنت يا كي جبريل منين كما وانا قال هذا البيت المعمور وانا شيء كما البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك kullum rana tun da Allah halitta duniya mala'iku dubu saba'in za su shiga zai tsawace su fita ba za su dawo ba sai ranar tashin alkiyama إذا خرجوا منهم لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ثم أتيت بإناءين ثم أتيت بإناءين فأنا أبقى من قرية بلاد أحدهما خمر والآخر لبن نحيا جيا نبيكما نون فعرضا علي في أكل نونا فاخترت اللبن sai na zabi nono wa kila asabta asaba Allah bika ummati ala alfitra yace ka dace Allah in ga ka dace da a cikin ka dace da addinin musulunci ثم فرضت علي كل يوم خمسون صلاة ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن الصعصع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فاتيت بقص من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فشق من النهر الى مراق البطن في عكس اجد النهر كم انا وانا رامي شيني النهر aka tsaga har zuwa karkashin ciki na inda aka tsaga kenan aka yi operation fagusila bima'i zamzam thumma a hikmatan wa imana aka wanke zuciyar da ruwan zamzam aka cika da hikima da imani yasa ba abin da zai fito harshen manzo Allah ko shi manzo Allah sai alkhairi yasa abin da yake a yin ba a yi ba za a taba zama lafiya ba shari'ar musulunci yake a bi a yi aiki da ita duk sa'an da aka daina aiki da shari'ar musulunci zaman lafiya har abada ba za a taba samu ba a duniya قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفري به فقال موسى آدم إذن من الله يبعد الأبار دعن لأتشاء في إسرائيل إذا ياغ موسى آدم وان إذا ياغ النبي موسى آدم معنى صفة لوني لنا أكثر أم أسمر باجابك وبابكي بتكانا حكا طوال من كأنه من كأنه من رجال شنوعة ka ce annabi Musa kamanninsa mutanen Arab arzi shanu'a wa suka bilu da cikin Larabawa ke ce da su arzi shanu'a wa Isa ja'adun marbu'un ita annabi Isa kuma mai kauri ne jikin shi kaman an ture kaman cure akai مربوط با دوغو بني با غجيري بني وذكر مالكا خازن جهنم زي ما الله بعد الاباري ما يا مالك ولا في وذكر الدجال ما الله بعد الاباري الدجال اعاذنا الله من الدجال قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم مربوء الخلق إلى الحمرة والبياض يا كمن جاء كمن فري sittar ra'asi wanda gashi shi sassafu mai tsayayyun gashi ne ba dunkulallu ba wa uriya malika qazinan nari wa dajjal fi ayatin arahunna Allahu iyyahu yace fala takun fi miryatin min liqa'ihi kada ka zamo a cikin kokanto cewa ya harda annabi Musa قال كان كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد أزرق فقال أي واد هذا من الله صلى الله عليه وسلم يا شجي واد الأزرق تيجي ونقيني كما ونقيني وقالوا هذا وادي الأزرق ذاك في ولا شيء قري أزرق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وظل في كاتي نينا غنم النبي موسى عليه السلام هابتا من الثانية كاشينا توقوا على القول لغادوسي وله تؤار إلى الله بالتلبية هنا دقى مريض هنا تلبية لبيك اللهم لبيك ثم أتى على ثنية حرشا فعن يزو كان تبن لأكي كده قول حرشا تبن حرشا فقال أي ثنية هذا هذه ليسي وسيت ولتدو كمري ون قالوا ثنية حرشا قال كأني أنظر إلى يونس ابن مت ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعلت عليه جبة من سوء كما قال لك كاتي قال إنا كلهم يونس أم متى ينا كان ناقة هو جاء ja'adatin alaihi kubbatu mai dunkulallun jiki ko gashi yana tsaye ja'ada yana tsaye da yana tsaye da jubba min sufin nasu khitamu naqati abinda aka yi ragaman dabbarsa eh, ciyawa ne ciyawar kaba aka kunku aka aka yi masa wa huwa yulabbi shi kuma alhalin kasancewarsa yana talbiya قال ابن محمد في حديثه قال هشيم يعني ليفا اي عبد الله في hitamu qadi hulba shine leaf ma'ana ciyawa aka hada aka aka kukula aka tsaka aka shirya sai zama abin da aka قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود عن ابي العاليه عن ابن عباس قال اتي انكر رضي سيدنا عبد الله بن عباس اتي سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت فيها منت في تارد من الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فكان مكة مدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا فقالوا واد الأزرق فقال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود سيبين إرم كلا النبي موسى da kuma irin gashinsa amma mai ruwayan bai kiyaye ba wa bi an isbi ahi fi uzunai halin kasancewa annabi Musa ya sa ya tsunsa guda biyu a cikin kunnayensa guda biyu lahu du'arun ila Allah talbiya yana daga murya zuwa ga Allah madaukin sarki yana talbiya marran bi hadha alwadi yana ya shige yana wucewa yana shigewa wajen wannan kwari قال ثم سرنا hatta ataina saniya فقال أي ثنية هذه وقالوا هرشا ذاك ثنية هرشا هرشا وانا أحوان وانا قول قولي بي وانا تبني فكان هنيا مدينة أو لفت فقال فكأني أنظر إلى يوم على ناقة حمراء عليه جبة صوف ختام ناقته ليف قلبة مارا بهذا الوادي ملبيا قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال يكفي منكسر جود سيدنا عبد الله بن عباس sai maganan dajjal ya ka fado ana tattaunawa game da maganan dajjal fa qala innahu maktubun baina ainihi kafir yace dujal za a ga ayi zane tsakanin idanunsa guda biyu kan goshinsa aka ce kafirun kafiri shi yasa ahir can daga wannan kalma a kul ka je ka dauki qur'an ka saka masafi wata kila farko farko a duk inda kuka kasance ya san ku daya fatin ku daya ya ba ku ya baka ka karba ka kashi amma tsakanin ka da Allah ka je ka saka masa kokon kun Najeriya inda ta shiga kun halin da Najeriya ke ciki kun kuskuren da kuka yi wancan karo kun abubuwan da suke faruwa kun tsakani da Allah abin da yake wajibi ne akan mutane yanzu musulmai sarakuna ne tsofaffin 'yan siyasa da sabbin 'yan siyasa da 'yan kasuwa da menene a hadu sun siya madaurin ki daya a ce ga wanda ake so arewa yake tsaya wanda tsohon da suke gani su ma sun cancanta sai a je a sadu da su a tattauna cewa yanzu halin Najeriya ba mulki ake bukata ba ana son a tsirar da mutane ne daga halaka musulman da kafiran baki ne a tsirar da su ana bukatar wuta ana bukatar ruwa ana bukatar kaza lokacin da ake CDF wannan Buhari ya biya kuɗin aje ayi aje ayi teku a abin nan a kogi state ya zama na arewa ita ma da kaza ina zuwa na hawaye kuki ba karamin nasara ban da arewa wannan mutumin da ya ba wai kansa ba zai ba garin su kai ba gidansa a zuciya da kishin kasa ne da al'umma ake son ayi aiki gadan gadan to amma sai kabilan kisa kuma duka shi aka karanta aka ce ai babu komai da tijo da aka za ka dora kowa ya ga halin da ke al'amari ya fassara sa duk wani mutum mai hankali wanda ya abin da yake ciki wannan lokaci fa ba ana neman mulki don a gida a yi mulki ba ne a'a ana neman wane ne zai aiki ya dawo mu da Najeriya martabarta al'umma ta tsara a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali zalunci ya ragu azzalumai su ragu a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali a samu isasshen wutar lantarki isasshen ruwa abinci makarantu aminci duk wanda ya dauki Qur'an sai ta wani wani ya san cewa ba zai iya yin waɗannan abubuwa amma dan siyasa su daya ko an bashi kuɗi ko an bashi mai tuye ko kada kansa wallahi sai Allah ya tsare kai ranar tashi a kiyama a duniya ta kana sai kaji ba dadi duk duk ya dauka tara wallahi wai sai ba dan ka tara duniya ka ji dadin rayuwa dadin rayuwa na hannun Allah in ka baka ko baka da kuɗi zaka ji dadin rayuwa in Allah ya kira dadin rayuwa ka tara dukiyar baki daya sai ka mutu ka bar su kuma ka je ka sha azaba wai sai ba dan ka tara dukiya kana tara dukiyar Allah jarrabe ka da bala'i da rashin kwanciyar hankali har ka bar duniya ke sa yanzu tsakani da Allah mutanen arewa da sarakuna ne da manyan 'yan siyasa tsofaffi da sababbi da lauyoyi da tsofaffi 'yan sanda da sababbi sun ya madaurin ki ɗaya za a yi yanzu ba mulki ake so don an yi ba a ji daɗi ba wane ne zai ma Najeriya aiki musulmai da kafirai duk su zauna su ji daɗin rayuwa hankalin su kwanta kowa ya kwanta cikin sallar tarki cikin fuska uwarsa ta kwanta ƴar tassa amma ana zaune kowa kana ji kana kallo ya'yan suna kuwa don zafi ba ruwa kuma ba wuta ka san cewa kana shine cewa uwarka tana gida ita ma haka take matar ta haka take me me aka dadin me aka ji sanan hankalin kuwa bai fata ko a firgice ba ba a jina shirki wani ya mutu wani ya mutu wani zai ya mutu wani zai ya mutu wani na kwanciya ya mutu wani yake shi ke mutu kana da ran haka da ran shi kenan da kai an bayyana an batun sunan da kai kana da rai ne kana da kudi ake cewa wani kaza wani kaza wani kaza a kawo takin a baka na Kano da na <laughs> da na Kano da na fanshi da na kalla da na kaboro zai su ga su faɗa maka rana ɗaya ka koma ga Allah da kai sai aikin ka ba ka ba su duk wannan ne rayuwa ce jabu ake wallahi rayuwa ce ta jabu rayuwa ta ainihi ta gaskiya ita ce ran da aka saka kai kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kai ka dauki qur'an ka saka ma wani kafiri an yi kasancewa wallahi tallahi ba annan ma na zama kana maka na balle musulmai wallahi tallahi kai bayani me a addini ka kai ka bayyana addinin karewa ne ko addinin wani amfani da Allah ya Allah ba Thank you. کے چاہ wani bai cancanta bane ko kuma da wata ke riya duk kai bayani duk sun kai bayani haka kawai ake a kwanan majalisa a kada hula ana zaune shi ke nan al'umma da su zauna su biyar ga yadda kasala da su shi ke nan shi ke nan magana ta kare ba a rajira ba hisabi kowa ya kada hula kowa ya sa jika shi ke nan abin da zai aike nan al'umma da ta wahala suna kwana yunwa suna kwana ba ruwa ba wuta ba asibiti ba makaranta ba kwanciyar hankali shi kenan kuma Allah ya kyale afa hasibtum khalaqnakum wa annakum ilayna la turji'un afa hasibtum khalaqnakum kuke halice ku ne haka kawai ka je ka zauna a majalisar kan ko na Katsina ko na Abuja ko majalisar kaza shike na aje a kada hula ayi dariya a tawa a sha kuka kula a sale mu a taso ranar lahira ba za a yi sabi ba duk zaman da kuka yi a majalisa tun daga Abuja har dokar gwamnati yana nan rubuce mala'iku suna rubuta duk littafin ka ranar tashin alkiyama kansila chairman gwamna minista kwamishina dan majalisa dan menene mai mataimakin shugaban kasa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka ah. to yi ba mu hakuri muka je majalisa muka yi abin da rawa dawo muka ɗebi dukiya gashi nan kana kallo ka sa ta kudi kaza ka da ɗebi kaza ka abin da ke cancanta kake ka bi son zuciya duk sai kai bayani wallahi tallahi sai an bayani sai an bayani aka ce sai na umar yana tafiya cikin daji ya ji kishin ruwa ya samu ruwa karkashin duk randa mutanen kirki da ka tashi nan ba za ka zo maza ba sai ka samu randa karkashin inuwa karkashin bishiya an sa ruwa ba ne. ba ka san kai dai ka ji ruwan sanyi ka sha ka shiga hancin ka kama hanya suna tafiya ba ruwan firiji ba ba na yankari ba ba ko kakola ba lemu ba a'a ruwan ruwa ruwa ka sha ka ka makoshin ka ka hancin ka da ya ɗauki ya sha ya ji sanyi ya mai da numfashi sai mai da numfashi ce wa inna da nusalu an haza yau al wannan ruwan sanyi da muka jikin zafi muka ɗeba muka sha Ya ce, wallahi ranar zafi al sai an tambaye wannan ni'ima ina gode da muka yi sannan ke in kuna su kukarar jami'a. kuma da tus'alun na yau ma'izin anin yi ka shiga majalisar tarayya haka kawai aikin banza ne majalisar gari ka zama gwamna ka zama minista ka zama kaza ka hau mota da kake so ka sa rigar da kake so ka tara kuɗi ka sai kulosi ka sai duk mutanen ka san ku gaje su kuɗi shikenan kawai a je lahira don ka je umra ko malamai sun ce ka je kai umra shikenan sai kowa ya je barna ya je umra wa'anda kai umra ka je ka dawo <coughs> wa'anda ke kwana cikin umra fa suke kwana cikin makka in suka yi shi sai me aka kyale su balle kai da kafin ka je ka bata kafin ka dawo ma ka bata abinka ka je ka yi aikin hajji kayi aikin haji in Allah ya karba ma kudin halal ka je kai aiki yadda ya kamata daga airport kuma za ka bar ajin ka ga talaka ta zo tsohuwa ko tsoho dan kauye shi ke da tafiya guzurinsa ya kare kai zo kai ne alhajin biri kai ne mai karfi ka bada kudi a a ɗauke ka shi a bar shi sati ɗaya sati biyu tsakaninka da Allah kana da tabbas yana da guzurin da zai ci kai da ke da guzurin da zaka ci wata ɗaya ka ce zaka kudi shi da guzurin sai kare aka nuna aka yi magudi aka murje aka zo aka saka kai sauran ya ko yana ta kai ki tana ku tsowa tana kuka ta sayar da komai da kwanan yunwa shi kenan sai Allah ya kyale ka ba komai shi kenan Allah ya zama kuma kenan abin wasa ne ba hikima cikin halitta kenan kila budda yawman yuhsadu al wa kulluna an nafsihi maqdur إنه مكتوب بين عينيه كافر يجلد قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم ابن عباس بن من الرجوعي أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما يشي أم النبي إبراهيم دي إن كنا سوف سن وانين كما رشي قدوب أبوكم من ذا الله أنا نبي شيكنا من ذا الله سيابي قوة كما النبي إبراهيم وأما موسى أما النبي موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مقتول بقلبته أتى مشي قلبة شيني رقمنا سياوة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي شكاك إن كذلك دي قدر وشكين قولينا تلبية قال حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا الليث أبدا أكيد نبي شيني كذابا مناجيريا وندي في كيو يندي في مناجيريا كيو شيني أبن لك يفي داكي مناجيريا شي أبدا لك ذابا كينا من قال قال حدثنا الليث وحول السند قال وحدثنا محمد بن رمح رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورد علي الانبياء اي شاننا من النبوة فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة قال ان النبي موسى كاتي تجي عز شنوءة غير مثلا كبير الاربعه ورايت عيسى بن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها روح بن مسكوت يتي سيغا النبي عيسى wanda fi kama da annabi isa shi ne shine urwatu ibn mas'ud ce da malami na kama da annabi isa ana samu karama sai an kara kuɗi an samu dafa masu ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يتي سيغا النبي إبراهيم وأن نبيات كما لكي شيني أبوكم شيني من الله صلى الله عليه وسلم كنا يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام سيلقى جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دهيا وأنا متن دهيا ابن الصائب الكلبي يتي دهيا يا في يا كما جبريل a cewa malamin ko jihun ka yayi kama da mala'ika jibrilu ai shi kenan an kafa business kenan karamomi da mali ba sha Allah sai an tara dukiya to din ya jibin sa'il kalbi to da yawa malaka jibril in zai zo da suka fito da nan zai yake zuwa amma dihiya bai taba daukan wannan daman ya abin ko wa fi riwayat ibn ruhi dihiya ibn khalifa قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال ابن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين اسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل حسبته قال مضطرب حسبته قال فقالوا إن هذه اللفظة قال حسبته دخل فيه وهم أو ظن فضعف دلالته shi yasa sai aka yi biyu kan wacce sifa da makwabta wannan suka ce kuskure ne rajulun rajulun ra'as ka annahu min rijal sharu'a qala wa laqitu isa fa na'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa rab'atun ahmar ka annama kharaja min dimas wannan kalma ita ce sabwa a cikin wannan riwaya yace sai ga annabi isa ya fito ahmar gashi jikinsa jazir ka annahu kharaja min ad-diman kace ya fito daga wajen wanka ne jikinsa na digan ruwa ko ko a'a kace mutum ne da aka abu ne da aka koye shi wuri baya taron da ya fito sai gashi sabon mutum kike haka azza annabi Isa yani amma قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأتيت فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر وقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته وقال هديت الفطرة أو أخذت الفطرة أما أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك أكتي أكتي من الله sallallahu alaihi wasallam kwariya guda biyu na nono da na jiya sai manzo Allah ya zabi nono sai aka ce ka shiryu ka dace shi yasa da za a kawo maka a ce ga ƙwaryar nono ga ƙwaryar giya ka saka ka saka ƙuri'arka ga ɗan giya ga ɗan nono wa za ka zaba in ka zaɓi ɗan giya shi ka kowa ya bata ka zaɓi ɗan nono shi kenan gwagwara ya rage ma sai ma za su eh, ce da a ce ka zaɓi giya da al'umma ka sun yi gawaya da sun rubi da sun Allah ya kiyaye mu باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال وإن حديثنا إسرائيل من إراجي adadin abin da imam muslim ya kawo in ka ce ga za ga hadisi guda nawa ne da bambancin da ke ciki da sahabban da suka rawaito ainihin wannan shari'a da ake wasa da ita yadda aka karbo ta kenan sai da aka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka cire rabon shaytan sa'an nan aka tanki sa'an nan mala'ika jibril ya ɗauke shi aka je sama ta farko a sai da aka hadu da annaba har aka je sama ya gana da Allah madaukin sarki nan aka taho da sallan aka taho da shari'a aka taho da addini wannan shari'a duk duniya baki ɗaya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turawa ne suka je aiki da ita bakake ne farare ne duk wanda yake aiki da shari'ar musulunci shi da jin daɗin rayuwa har abada har ya iya hadu da Allah duk kuma wanda ya aiki da shari'ar Allah ya ya shiga arziki da ya shiga cikin kwanciyar hankali da imani da nutsuwa har kuma ya Allah Allah ya ga kuma sama da abin da ya bari a duniya shi yasa duk yadda za a yi yaudarar ka za a yi kuɗi za a kawo a baka za a ce maka ai siyasan ku ɗaya fakin ku ɗaya yace eh Najeriya kowa na da ɗan siyasan da yake so amma ran da zan je saka kuri'a ta ai ba kowa ni tsakanina da Allah tsakanina da Allah kuma Allah na kallo kana musulmi ka ga azaban da al'umma ke ciki ka je kuma dan zuciya an sai qur'a ka wallahi ranar lahira sai kai bayani sai kai bayani tabbas kalla za ka yi wane ne ya fi ma Najeriya kyau wane ne ya fi dace ma Najeriya wane ne zai tsirar ma da al'umma zai tsamo su daga bala'in wa azaba a samu zama lafiya musulmai su ji daɗi arna su ji daɗi kowa ya zauna lafiya yayi ibadarsa ibada addinin ka Najeriya ta baka izini kai addinin da kake so kana so kai kiristanci kana so kai kristanci kana so kai musulunci kiristanci yana so shiga mazhabin da kake so kana so kai ma musulunci kai na jabu kai na gaskiya kai na menene ba abin da ba wanda ya sai hana ka abin da zaka yi amma ranar lafiya kowa zai je bayani ko aska kowa ya kasa kunne gwamnoni ne sarakuna ne 'yan kasuwa ne kowane ne ka ce dan kai ka, bar ka dauki ƙuri'a ka saka wajen giya wallahi tallahi za ka yi dare za ka yi bayani ranar tashin alkiyama wallahi tallahi sai ka yi bayani sai ai ma hitabi abinda ake so ka zabi nono shi ke nan giya za a ba ko nono wannan shari'ar yadda aka karɓo ta ke gwamna kake mataimakin gwamna kake shugaban kasa kake mataimakin shugaban kasa kake minista kake kai aiki da shari'ar ko ba kai ba kai ka cutu wallahi tallahi kai ka cutu shari'ar Allah ba ta cutu ba addinin Allah bai cutu ba kai ne ka cutu ranar da aka zare ranka kala ana saka ka cikin kabari shikenan duk wata shari'a duk wata kungiya duk wani siyasa an wuce shari'ar Allah za a yi maka a cikin kabari shari'ar Allah za a yi maka in ka waye gari ranar tashin alkiyama shari'ar Allah za a yi maka har ka je aljanna ko ya je wuta shari'ar Allah za a yi maka to rashin yin shari'a a cikin mulkin ka don kana tsoron kaza kaza kaza kaza me yake maka wane ne yake maka banda Allah ko mai iya bada mulki banda Allah ba wanda ke iya bada mulki abinda ake so shine wannan siyasa an ga yadda ta kasance an ga yadda za ta kare ta yadda za ta kare in an dawo sabo kamata yayi wallahi daga gwamnoni ne ministoci ne a tara kowa a ja hankalin su a nuna musu kasaran da ke ciki a nuna musu kasaran da ke cikin hangen da suke yi din ba sa hangen ne ba sa hango ne da kusa suke hango Allah ya yi ma muwafaka ya sa ka zama sarkin garin ku ko shugaba ko gwamnan garin ku ka kago abubuwa da ba a taba yi ba sannan kuma idan kana son azabi ka shekara kudu kai kasara manzo Allah ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba ila yawm qiyama wannan abin da ka kawo ba a taba yi ba a ciki duk wani gwamna da yazo yi kana da lada saboda kai tsakani da Allah amma in kai ne dan kamfin da azabi azabi ka wa in wa inna ma li kulli ma misali Allah ya sa ka zama gwamna a kasar ka musulmai ne kasar ka sai ka kirkiro kaza bar ai ma mata kaza bar ai ma masallaci kaza bar ai ma kaza sai kai tsakaninka da Allah in ayi kuskure an yi zamiya an yi tsarki sai a dawo daga baya ya Allah wa ki tsarki mun kuskure wannan ayyuka Allah ta kasa dan Allah muka yi Allah ka kyautata mana niyyar mu shikenan kace rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kenan in Allah ya rike ka kace gafarta maka sai ya ɗauke ka ɗora kan hanya ya ja ta ma niyyar kenan duk waɗannan abubuwa da ka kago ka kawo na alkhairi kana yi ba a taba yin su ba duk wani gwamna da ya zo bai yi ba za a zarge shi duk wani gwamna da ya zo kuma ya yi kana da kamashin lada wajen Allah dan Allah mai karsa a ci ka kai a sauke ka yau ka ci riba amma manya manyan abubuwa da ake a demi lafira kai kana yi wai don ka nemi duniya shekara hudu ba kai shekara hudu kana gwamna kai shekara hudu kana majalisa kai shekara takwas kana shugaban kasa kai shekara talatin karshe ne ka gama riba mai kaci ba wata riba da kaci amma ka kyautata niyyarka abubuwa kana yin su ne tsakani da Allah Allah shi ke ba da mulki ta zarce na hannun Allah in Allah bai baka ba duk malaman duniya ta hada su wallahi ba za su isa su dora ma yini ɗaya akan mulki ba sai in Allah ga dama Allah cewa ya qul allahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha'u wa tanzi'u al min mimman tasha'u tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadika al khair bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in farko da kaje Allah ya zabe ka kamfe mai kai yaudara mutane kai Allah ya ga dama ya baka akwai masu da yawa akwai wanda ba sa so ka samu Allah ya ma ya baka to shi yasa duk abin da zaka yi sai ka yi shi tsakani da Allah sai ka ga yadda Allah zai maka duniyar nan Allah ya sai ka ga kowa insha Allah Allah ya kyauta mana niyya ai ko muke a hannu ko nono ko giya babu zikirin masih ibn maryama wal masih dajjal babin da ya zo na bayanin isa ɗan maryama da masih ad-dajjal bawan kwarai da bugun bawa قال حدثنا قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن الله صلى الله عليه وسلم أراني ليلة عند الكعبة ناغن جيدة الجري وجن كعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال sai na ga mutum mai asmarin launi kamar mutum wanda mafi kyawun abin da ka gani lahu limmatu ka ahsani ma anta ra'in min al-limma yana da suma gashi har zuwa wajen kunninsa kamar duk gashi wani gashi da taba gani mai kyau ya kai har wuyan mutum qad rajjalaha ya taje ya wanke ya taje ya sha mai ya tana kyalli gashin na kyalli yana kyalli fahiya da tana diga ruwa ruwa saboda sabanta da tsafta da kiyayewa muttaki'an ala rajulaini yana kishigidi akan mutane biyu suka sake shi aw ala awatiki rajulaini ko akan kafadin mutane biyu ya dogara anan ya dogara anan suna tafiya da shi ya tufu bil baiti yana tawafin dakin kaba fasa'altu man haza sai na tambaya na ce wane ne wannan Fakila هذا المسيح ابن Maryam, sai aka ce wannan annabi isa kenan dan maryam ثم إذا ana برجل جعد ja'adin qatil sa'annan kuma sai ga wani mutum mai dunkulallun gashi a'war al-ayn al-yumna mai ido daya ka annahu inaba ɗayan idon ka ya mutu kaman mataccen inabi wanda ya daga ya aka mataccen ilimin aka jefa cikin ruwa sai ga dago haka fasa man haza na tambaye su wane ne wannan fa'ila hadar masifar dajjal wannan shi ne dujjal Manza Allah ce jira da dare ya ga annabi tana kawai kuma sai ga dujjal sai nuna kamanninsu su annabi isa kyakkyawan mutum ne galibin ku annabi musu aka ce kamar kyakkyawan mutum ke mara kowa da irin kyau shi da halinsa aka ce ka zabi kyakkyawan mutum ga annabi isa yana tawafi ga kuma dujal mummuna tare da shi wanne ne za ka zaba shi da yana tare da shi yana tawafi to abinda malamai suka fada suka kawo a nan shi ne an ce dujal ba zai shiga makka ba zai shiga makina ba to gashi manzo Allah ce ya ga annabi isa na tawafi nan kuma ga dujal yaya kenan aka yi sai suka ce in mafarki ne wannan babu iskali in kuma haƙiƙani ne to ya kamata a nemi a yi ta'wili sai suka ce eh in mafarki ne ai ba wani abu mutum yakan gani cikin mafarki abubuwa masu mamaki in kuma ra'ayin aini ne to ya za a yi an ce dutar ba zai shiga makka da madina ba sai suka ce eh dutar ba zai shiga makka da madina ba to ya aka zai shiga makka ko madina sai suka ce a lokacin fitina shine za a hana shiga a lokacin da ba lokacin fitina ba lama ne abin an yi kula ko yanka ce zan tutuka masu baɗin bingin ma zan tutuka kowa na neman tawilin da zai yi sai ka je ka yi bincike ka gani manzon Allah ya ce ya ga annabi Isa kyakkyawan mutum yana tawafi sai ga dujar kuma mummuna yana kusa da shi to sai aka sai ka bincika yaya aka yi dujar ya shiga makka in ma mafarki ne manzo Allah ne ya gani ruya al ya kuma haka المسيح دون مسيح ne to malamai suke cewa المسيح بالحاء sai a ba annabi Isa المسيح بالخاء sai a ce shine hujja ne a yana gefe aka yake fara aiki sai daga kuma thumma idza ana bi rajulin yace sai ga annabi sai yace sai kuma na ga wani mutum haka gashi nan sai kawo su kasuwa قال حدثنا محمد بن إسحاق المصيبي قال حدثنا انس يعني بن عياض عن موسى وهو ابن عقبه عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فترى من الله يما كان المسيح الدجال وقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور سيتي الله مدوكين سركي بامي إدو تيبني ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى يتي مسيح الدجال لإدو تيبني كأن عينه عنبة طافية فاتي تين إدو إنبيني دير دير بيلالة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة نسيت أشم بجي ما رام فإذا رجل آدم كأثر ما ترى من من قدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه غاش ويا غاش سومنسا يا ذو حكا كابدنسا rajul sha'ari ya taji gashinsa mai kakken gashi ya turu ra'asuhu ma'an kanshi na diga ruwa tumansa na diga ruwa wazi an yadaihi ala manki bai ne. ya dora hannayensa guda biyu akan kafadun mutane guda biyu wa huwa bainahuma yatufu bil bayt yana tsakanin yana tawafi ka'aba wa kuntu man haza? ina ce wane ne wannan fa qalu suka ce al masih ibn maryam shine masih dan maryam wa ra'aytu wara'ahu rajulan ja'adan kaga tambayar ka ta zo yace sai ga baya sai naga wani kuma bayan shi ja'adan qatidan a'wara ayn al-yumna ka ashbahi man ra'aita yayi kama da wani da ake ce da shi ibn qatan mara kyan kallo wadi an yadayhi ala manki bay rajulaini yatufu bil bayti قال حدثنا ابن ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عن حنزله عن سالم شيما اكتي مسيح الدجال شيما اكتي شيما ينا صواب annabi isa na tawafi shi ma yana tawafi to ya za a ya za a rarraba tawafi guda biyu mana an gashi shi ma yana bin bayan sa kenan ko za a ce tawafi yake ko yana bin bayan sa ne dan yayi barna misali yanzu ka shigo masallaci aka ce in aka yi kiran sallah sai shi dan ya gudu in aka gama sai ya dawo yana sa maka wasu wasu kai samuwar ka cikin masallaci daidai da samun shi cikin masallaci kai ka zo cikin masallaci kai ibada shi dan kuma ya zo cikin masallaci dan yayi ne to dan an gan shi kana tsaye za ka yi sallah shi ma ya yana tsaye sai ka tada kai shi ke da yana sallah kenan ba nan dai ne zama yana sallah ba mun gane ko قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظله عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت عند الكعبه رجلا ادم قبس الراس واضعا يديه على رجلين يسكب راسه او يقتل راسه فسالت من هذا فقالوا عيسى ابن مريم او المسيح ابن مريم لا ندري اي ذلك قال ورايت وراءه رجلا احمر جعل الراس اعور العين اليمنى اشبه من رايت به ابن القتل فسألت من هذا وقالوا المسيح الدجال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول يا إن قريش واسك كرية من ذا الله كتي بيت المقدس وانا نوى سكي نوكا سجد داو كتي جي أنت كذا بيت المقدس هل تاجي سمك داو سكتي آه إنجز gaskiya kake yi manzo Allah bai taba zuwa baitul maqdis ba su ba suna zuwa kasuwanci suna dawowa kace in gaskiya ne ka sifata muna ya baitul maqdis yake lamma kazzabatni quraish kuntu fil hijri sai na na hauka hijri ba faja'ala faja'ala Allah li baitul maqdis yace ina hawa kan hijri sai Allah ya nuna min baitul maqdis gashi ina kallo ina siffata kofa kaza na waje kaza hanya kaza ga yadda take ga kofa kaza ga kaza fatafitu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilayhi manzo Allah ce sai Allah ya masa ya kwaranye buɗa masa ya dauko masa talabijin ko satellite ko a menene internet ya dauko masa kafin ai internet kafin ai talabijin kafin duk duk wani kirkire kirkire da za ka gani an kirkiro in akwai alheri shi manzo Allah ya yi sama da shi manzan Allah ya saba da shi albarkacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam abubuwan suke ta bayyana abubuwan cikin al'ummar akwai abubuwan da sai ummatul da'awa akwai abubuwan da duk al'umma su sawa ummatul da'awa ne ko kafirai ne in kai kokari zaka iya kirkirowa abin da yasa musulmai su koma ba rashin kokari ba wai lallai ne da kaza musulmi kika zama rawar ne ba a'a su yi karfi lokacin da suke da karfi sai aka zo aka karanta su wa'annan matukan an bar su suna hade sun tsaya madaurin shi daya sa'an kuma suna rike da addinin su yadda ya kamata babu wani karfi da zai iya girgiza su shi yasa ya za a yi bar a zo a raba su da addinin a saka musu bid'o'i a saka musu rarrabuwa a rarraba kawunan wannan na san mulki wannan na san mulki wannan na san mulki shi kenan sai a sarrafa su yadda aka dama abin da yake faruwa ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nuna nan ina kallon baitul maqdis ina ba su labari ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wa ana anzuru ilayhi ina kallon baitul maqdis mu'jiza ke da cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال haddathani حرملة ibn yahya قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رايتني اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم قبض شعر بين رجلين ينتف راسه ماء كان سنه الدروه او يهراق راسه ماء قلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم ذهبت التفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس سيغا ورمتو لكن قاتل من جكي جعد الراس اعور العين كان عينيه انبه صافيه قلت من هذا قالوا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قتل قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجيج بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني اتناغني أخا حجر suna tambaya ta an suna tambaya ta Isra'i da aka yi da ni fa sa'alatni an ashiya'a min baitul maqdis lam akhbitha sai suka abubuwa daga baitul maqdis ba ni da tabbas a kansu lokacin da naje ba su suka dame ni ba abin da kai da daban fa qurimtu kurbatan, ma qurimtu mithlahu qad sai na yi bakin ciki da ban taba yin irin ba dan za su kare ta ni kenan na ce na je sun tambaye ni kaza ban na siffata ba qala farafa'ahu Allah li anzur ilayhi sai Allah ya dauko min baitul maqdis baki daya ina kallon baitul maqdis ga kofar kaza ga kofar kaza ga kofar kaza wannan kaza yake ga kaza ga kaza ga kaza Allah ya dauko masa baitul maqdis yana kallo anzuru ilayhi ma yasaluni an shay'in illa ambatuhum bihi yace duk abin da suka tambaye ni sai na ba su labari kaza ne ina kallon su ba sa gani وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي يتناجم في جماعة أن باسيقا أن موسى ينسينا صلى فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوعة وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي سيقع النبي عيسى شمانا ينا صلى أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أجوا إن أنا قائم يصلي قائم يصلي قائم يصلي كما بيشو قبل ذاك غابا ضمن ذاك غابا والنبي ya tashi ya qa'imu yusalli shi gwamna ya tashi cikin dare ya tsaya ya sallah ya sallah ya roki Allah Allah ka saukar da albarka kasa Allah ka kare kasa Allah ka kare kasa abin da ake bukata ke أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم إذا إمام الله في sai na shiga gaba ne musu limanci ne musu sallah fala falamma farabtu sai manzo Allah ya musu sallah ashe duk inda aka hadu jagoranci da mataye a saka hannun musulmi sawa'an ga annabi Isa ga annabi Ibrahima ga annabi Musa ga kaza kaza kaza na hadu da Kirista da Yahudawa da wane da wane ne sai a gabatar da musulmi فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام إذا قال مالك من دكي كلا دوتا كيما تسلم سي مزشير قائم من الله سلم الله ما دكي سركي من ركوبك دكي من ذاتك الله كبام دمنا من البركة الله كاين لنا يزابي الله كسني يا منا الله كبام دمنا من البركة الله كبام دمنا من البركة الله كبام أبن زامو إياه اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء برجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بظلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعسى عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا الصراط فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمو السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفتحوا هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أمن الله علينا ووقافنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم يَرَوْنَهُ فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى دبرا أفرأيتم الناس والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء شاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا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 فحق عني خمسا yake sai na koma wajen ubangiji na ce ya Allah madauki sarki a yi ma al'umma ta sassauci a haffafa mu sai Allah madauki sarki guda biyar cikin hamsin farajatu ila Musa sai na sake dawowa na wuce wajen Musa fa kultu sai na ce حق عني خمسا الله مدوكي سركي يارجي من غدا بيار قال سيتي إن أمتك لا يطيقون ذلك أربعين دبير إن دي شورا الأمة كوزاس إيابا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف كساكي فوما komawa har يودي yau dai أبنجي wajen ubangijinka ka roki a sauwake musu a yace falam azal arji'u bayna rabbi tabaraka wa ta'ala wa bayna musa alayhi salam yace ban kushe ba na ina kai kawo tsakanin ubangiji na madaukin sarki da annabi musa alayhi salam hatta qala har sai da Allah madaukin sarki ya rage ya rage har aka kai guda biyar na sake dawa sai Allah madaukin sarki ce ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama innahunna خمس صلوات كل يوم guda biyar ne بلا dare da rana, درانا kulle salatin ashiru duk sallah in ka aka yi za a samu lada goma har yanzu aikin aka rage amma ladan na nan hamsin ke nan sazai ka hamsu na salatan wa man hamma bi sayyi'atin falam ya amal yanzu ana magana sallah zuwa eh, isra'i da miraji da karbu sallah salloli guda hamsin aka rage har zuwa guda biyar da ya gama sai kuma shigo da wani hukunci yace man hamma bi sayyi'atin duk wanda ya niyyar yin mummunan aiki falam ya'malha lan tuktab shay'an duk wanda ya niyyar yin mummunan aiki bai aikata ba ba za a rubuta masa laifi ba fa in amilaha in ya aikata mummunan aiki kuma kutiba sayyi'a wahida sai a rubuta masa laifi guda daya qala fa nazaltu hatta tahaytu ila musa yace manzo Allah ce sai na sauko har sai da na zo wajen annabi Musa fa akhbartuhu sai na bashi labari cewa Allah madaukin sarki ya rage sallolin sura guda biyar fa qala har yanzu ne annabi Musa sai ce irji ila rabbika ka sake komawa zuwa ubangijinka fas'alhu takfifa ka roka ka nemi a rage muku har yanzu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيتي فقلت sai na faɗa ma annabi Musa na ce qad raja'tu ila rabbi hatta hayaitu min yace na koma wajen ubangiji na nemi ya rage na koma kai kawai yayyawa yanzu ina jin kunya kuma na ce a je a rage mana daga biyar to yadda aka karɓi sallah kenan shugaban mala'iku da shugaban halitta baki ɗaya sa'annan aka je sama wajen Allah madaukin saki aka karɓi salloli da ake wasanni da su yanzu قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بعض بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم فلا دغ روايه انس بن مالك او أتيت أنزوم فانطلقوا بي سيسك تفيدني إلى زمزم زوا ورم ذكر زمزم fashuriha an sadri sai aka tsaga zuciyata thumma gusila bi ma'in sai aka wanke da ruwan zamzam bi ma'i zamzam thumma unziltu sa'annan aka sake ni ko aka kyale ni قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل sayyidina anas dan malik riwaya yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana jibril ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa huwa alhalin kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasan yara tare da yaran da ake shayar da su baki ake shayar da su wajen halimatu ibnatu abi du'ayb bin sa'diyya ita ce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya halimatu ibnatu abi zu'aib as-sa'diyya da ta dauko shi kissan an karanta kissa an sha karanta mai mai kissa larabawa suna ɗaukar mutane a a ba su shayar da su to ta je aka je kasuwa ba ta da za ta ɗauka ba sai ga wani yatima abi talib ya zama dole da babu gara ba daɗi ko sai ta ɗauko shi haka a lokacin da za a je a bar hawar ba ta iya tafiya da yunwa da rashin koshi da menene amma da aka je waɗannan suka samu ƴaƴan zata ƴaƴan masu hali ita har aka gama cin kasuwa ba ta samu wanda za ta ɗauka ta je ta shayar da shi ba sai ta ga cewa abin aibi ne ake sun zo kasuwa kowa ya samu ɗan da zai shayar da shi a biya shi ita ta koma haka nan to yaya za a yi bar a ɗauki wannan ɗan haka nan da babu gara ba daɗi ko ya in a koma haka gwanda ta ɗauke shi haka ta ɗauke shi don maraya ne ya kima abin tsali wayannan kuma 'yan masu hali ne tun daga nan da ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a koma gida a kai albarka ta ɗauka tun daga nan kawayen na suka ga a'a ya halimatu ba ke ce da muka taho daga gida za mu zo kasuwa a bar hawa taki da kyar ma take tafiya ya aka kuma yanzu ta samu ta zama ta koshi ta fi komai karfi da tafiya da menene da menene ashe albarka halima ta dauka zuwa gida wa asa an takrahu shay'an wa yaj'alullahu fihi khairan katira sai ta je da shi gida tana shayar da shi to abubuwa da take gani dama tana kawo shi gida sai albarka ya sauko gida ana shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yana Muhammad ibn Abd ibn Abdullah ana shayar da shi ana shayar da ah, wadannan eh, yaran da ake shayar da su wata rana sun fita suna wasanni sai yaran suka ga an kama mala'ika ya zo sun dai ga suna wasan yara sai aka kama ɗaya cikin su aka kwantar da shi aka tsara kirjinsa har zuwa ciki sai suka firgita mala'ika jibril zai tsaka kirjin manzo Allah har zuwa kasan cikin sa ya cire zuciyarsa ya cire wani tsoka ya ce rabon iblis kenan shedan kenan an raba ka da shi aka wanke aka yi operation aka dinki aka koma farko operation kenan da aka ko sai yaran cikin yaran da ake shar da suka sheka gidan suka suka fara mu Halima da mijinta ga wannan fada da kuka dauko ba Quraishi ya mutu sun ga an shimfida da an shimfide shi an ka an ka da shi aka suka yin suke ga sanan ya mutu aka zo firgice aka zo a guje aka zo sai suka ga manzo Allah fuskarsa ta canza ta yi jazir suka dauke shi halilin na nuna cewa akwai abin da ya faru to sai aka shawarta to ki fara mai da wannan yaro maka fa kar wani abu zai same shi mu shiga magana kar wani abu zai same shi kaza kaza kaza kaza su ba sa abin da ya kubbe da ya gudana ba shine riwaya take manzo Allah da kai yake ba da labari yace أتاه جبريل جبريل فائل أتاه كان جبريل يزوم من الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كذا يلعب فعل المضارع والجملة والجملة من الفي والفاعل في محل رفع الأمر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه يلعب مع الغلمان فأخذه إيكام من الله صلى الله عليه وسلم يبرون أنت يبرون أنت يبرون أنت إيكام وأن أتى إيكوش يزيه نصر أوبريشن فصرعه يكتب يكارش يقول قدش كذا فشق عن قلبه sai tsaga zuciyarsa ma'ana ya tsaga kirjinsa tun daga farkon kirjina har zuwa kasan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsagawa kuma aka yi yadda kasa ana tsagawa sai dai yaya aka yi da wani irin da wani irin da wani irin wuka aka yi wani irin allura wani irin zare suka ce aka tsaga aka cire aka yi aiki kuma aka dinki don sahabi yake yana ganin alaman din فاستخرج القلب da ya tsaga sai cire zuciya fastakhraja minhu alaqatan da ya cire zuciyar sai ya cire wani nama wani tsoka cikin zuciyar wani dan abu aka cire fa qala sai ce hadha hazbu shaytan min malaika jibril ce wannan rabon shaytan kenan a cikin zuciyarka an cire an raba ka da shi ba ka ba shaytan ثم غسله في قصد من ذهب بماء زمزم sai mala'ika jibril da ya cire zuciyar ya cire zarrarrazon shaitan sai ya sa zuciyar a cikin tasa na zinariya ya ɗebi ruwan zamzam ya wanke zuciyar ya wanke zuciyar ya wanke zuciyar sa'annan ya mayar ya ɗinki kun malamahu sa'annan sai ya ɗinke wajen kun ma'adahu fi makanihi ya mai da zuciyar inda take sa'annan ya ɗinki wa ja'al hilmanu yas'auna ila ummihi sai yaran da suke wasan kasa tare da manzo Allah suka zo a guje zuwa wajen sayyidata halimatu ibnatu abi zuhaib as-sa'diyya yani zikruhu zikru shi take mai shayarwa wa qalu sai suka ce inna muhammadan قد قتل إن حرف توكيد محمد اسم إن قد قتل جملة في محل رفيع خبر إن إذ للي محمد تبت أن إن حرف توكيد قد حرف تحكيم fastaqbaluhu wa huwa muntaqabul lawli sai kuka zo kan da kika dauko ki shayar da shi ba quraishi gashi an kashe shi shi kuma yaro ne karami yadda an kama mutum an shimfide shi an tsaga zuciyarsa ai iya tunanin yaro wannan wanda aka yi wannan abin wannan san da aka yi ma an kashe shi an gama da shi mun gane ko in yaya aka yi sai aka daga zaran an kare mutum sai a ce an kashe shi a'a watakila ya ga aikin da aka yi ne ya ga an karke an tsaga zai tabbatar da cewa ayi wannan da ya mutu shi ke nan zai tabbatar da cewa an kashe shi kala ana wa kar kuntu ara asara zalikal mithyati fi sadri yace ina ganin alaman zarar dinkin da aka yi akan jirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر يتنا بل لابارين لن اكل شادري لما الله mutum uku suka zo qabla an yuha ilayhi kafin a masa wahayi wa huwa na'imun fil masjid al haram al kasancewa manzo Allah yana bacci a masallacin makka wa saqa al hadith bi qissatihi nahwa hadith thabit al yunani wa qaddama fihi shay'an wa akhara wa zada wa naqasa yace kawo hadisin kaman yadda wancan aka kawo sai ya gabatar da wani abu ya jinkirta wani abu ya kara wani abu ya rage wani abu wanda za su zai su ɗauki wanda zai je karbo constitution wanda za su je karbo constitution sai da aka cire zuciyarsa aka raba shi da shaitan ba shi ba shaitan ba rabon shaitan sa'an nan aka hau sama har aka jihar gana da Allah wani ke sarki fiyayyen halitta baki daya da fiyayyen mala'iku baki daya suka yi suka karwo shari'a don Allah wannan shari'a me zai shiga ciki da tawaya me ba shi da kyau a ciki wani irin tsafta da tsarkaka ke cikin wannan shi shari'a قال وحدثني أرملة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace sayyidina Abu yana bada hadisi yana cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace furija saqfu baiti wa ana bi makkata yace an tsaga an yayi an kwaye shigifan gidana ko rufin gidana ina makka jibril جبريل صلى الله عليه وسلم شيء ففرج صدري سيصاغ كرجينا ثم غسله بماء زمزم فأنا يوانك زوجي هذا هو زمزم ثم جاء بقص من ذاب ممتلئ حكمة وإيمانا ما يوانك زوجي sai يكير زوجي zuciyar ya wanke sai ka wata tasa da ke cike فأفرغها في صدري سيزبع أتكين زوجيا أتكين كرجم من الله صلى الله عليه وسلم ثم أسبقه سأنا يرفي ثم أخذ بيدي سأنا جبريل قام هنونا فأرج بي إلى السماء سيهودني السماء فلما جئنا السماء الدنيا دمك الله سما تفرقوا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا شيء فأما وندك ولاد السماء تفرقوا افتح ka buɗe kofa kala man haza yake wane ne wannan kala haza jibrilu yake wannan jibrilu kenan kala hal ma aka ahad akwai tare da kai kala na'am ma'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam kala fa ar fa ursila ilayhi an gayyace shi ne yanzu kala na'am yace yi eh, fa fataha sai buɗe kala فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودا وعن يساره أسودا وزال لك إذا مكة هو سما تفرقوا سيقا والمكين زوني أقول جوكم بومبو أبوبوا دامنشي duhun jama'a hagunsa in ya kalli dama sai ya murna ya dariya in ya kalli hagu sai ya bakin ciki ya bakin ciki ya kuka na ce wane ne wannan aka ce jibrilu kenan me yake gaban daman shi ke murna aka ce rayukan al'ummarsa kenan muminai yan aljanna ya kalli sai ya murna ya dariya wancan gefe kuma rayukan ƴaƴansa kenan yan wuta in ya kalli su sai ya bakin sai ya kuka annabi adam eh ya kalle su sai kuka saboda yan wuta ƴaƴan annabi a zuri'ar su suka suka shi biyu kenan ƴan aljanna da ƴan wuta in ya kalli ɓangaren dama sai ga ƴan aljanna sai ya murna ya dariya in ya kalli hagu kuma sai ga ƴan wuta sai ga ran shi ya ɓaci sai kuka قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى بكى قال فقال مرحبا بالنبي الصالح sai annabi adam ya ce lale maraba da annabi na gari wal ibn salih da da an arziki dan alkhairi dan kwarai dan albarka qala qultu ya jibril manzo Allah ce sai nace ya jibril man haza wane ne kuma wannan qala haza adam sallallahu alaihi wa sallama wa hadhihi al-aswiratu an yaminihi wa an shimalihi nasamu bani wannan kuma gungun da kuke gani daman shi da hagunsa rayukan ah, abin nan zuriyarsa kenan fa ahlul yamini ahlul jannati والأسود التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فأن جبريل يقام نمكه ثم تبيو فقال لخازنها سيتي افتح أبودي قال فقال له خازمها مثل ما قال خازم السماء الدنيا وفتح فقال انس بن مالك فذكر انه وجد في السماوات sai manzo Allah ya bada labari cewa a cikin sammai ya samu Adam wa Idris wa Isa wa Musa wa Ibrahim sallallahu alaihi ajma'in wa lam yusbit kaifa manazilu a wannan riwaya yake ya je ta same shi wannan a sama ta kaza kaza bai nuna wannan na makamancin sama ta kaza sama ta kaza sai kawo su jumla غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة سيديك يا سمو فسما تفرقوا النبي آدم سما تشيركما النبي إبراهيم قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإجريل صلوات الله عليه قال manzo Allah ke جبريلو jibrilu muka سيدنا إدريس sayyidina قال سيدنا إدريس يتي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح سيدنا عالم يتي والابن الصالح سيدنا والأخ الصالح قال ثم مر فقلت من هذا قال هذا إدريس قال ثم مررت بموسى عليه السلام يتي سألنا sai muka shige wajen Musa alaihi salam fa qala marhaban bin nabiy salih wal akh salih ana qultu man hadha qala hadha Musa qala thumma marartu bi Isa yace sai shige ma Isa fa marhaban bin nabiy salih wal akh salih qultu man hadha qala Isa ibn Maryam qala ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح النبي آدم يتي والابن الصالح النبي إبراهيم يتي والابن الصالح النبي آدم يتي والنبي بالنبي الصالح النبي إبراهيم يتي والابن بالابن الصالح قال قلت من هذا قال هذا إبراهيم قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي yace suna ba da labari suna cewa manzon Allah ya ce sa'annan ya hau da ni sama hatta zahartu li mustawan asma'u yace sai da na hau na hau na kai inda nake jin motsin kalma alkalami قال ابن حزم وانس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على امتي خمسين صلاة قال فرجعت بذلك حتى امر بموسى وقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على امتي قال قلت فرد عليهم خمسين صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فوضع شطرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي يتقول أبي رسك الثورة أما لا لا خمسين ذا أبا bayar la yubaddalu al-qawlu zai ba a canza magana a wajen mutum da muyi za zamu bayar an rage aikin ladan na nan haka قال فرجعت إلى موسى وقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي نأتي سدرة المنتهى بعد سي جبريل يقام عليك تفي حتى لم وجن سدرة المنتهى تكي واجبي فغشيها ألوان لا أدري ما هي sai waɗansu kaloli suka zo suka rufe launin wasu launuka suka rufe sidratul muntaha ba na iya kwatantawa wani wata irin kala ce wani irin kyau ne qala kuma udkhiltul jannata manzo Allah ce sa'an nan aka shigar da ni aljanna ashe aljanna tana nan sai aka shigar da ni aljanna جعلنا أدخلنا الله الجنة جميعا إن شاء الله فإذا فيها جنادب اللؤلؤ gidaje waje wajeje wajen shakata wajen hutawa na lu'umi wa illa turabuha almis kasan da aka shimfida a kasar wajen duk almiski eh? lu'umi wannan abin nan ne mai tsada ba ka san ba san wannan lu'umi ba kada eh eh dutse ne mai tsada da lu'ul'i da murjani da zinariya da azurfa su ne abubuwa abin nan duwatsu masu tsada da karafin masu tsada to shi diamond ya sha bamban ne da yana da karfi suna kwatanta da za su kawo diamond ka dora kan karfe jirgi ya taka sai dai ya hura karfe ya mutu ba za a fanta zai fasa shi na da wahala duk wani abu mai karfi da za a yi ana ana sai yana gugun juna ya jima ya lalace ba sai a sa damin waje yasa duk abin da aka yi da damin sai ya yi tsada shi yasa zai ga jirgin sama yana da tsada saboda wayansu abubuwa da ke gugun juna ana su ba a son su ci ko su goge sai a sa sai masu tsada waje ba taba ganin damin ba ka shiga aljanna za ka gaji قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك لعله قال عن مالك بن الضعفاء رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da nake wajen ɗakin Ka'aba ina tsakanin bacci da farke ma na gaggadi kenan in samitu sai na ji mai faɗa yana fadar cewa ahadu salabati bayna rajulaini fa kan fil bi sai aka zo min ɗaya cikin mutum sai aka zo min sai aka dauke ni sai aka tafi da ni fa ataitu fa ataitu fa utitu bi tasmin min zahabin fiha min ma'i zamzam sai aka kawo min tasa na zinariya akwai ruwan zamzam a ciki fashuriha sadri ila kaza wa kaza sai aka tsaga kirjina tun daga nan har zuwa karkashin cikina قال da فقلت للذي معي ما يعني قال إلى أقفال بطنه إلى أقفال بطنه فاستخرج قلبي لأكثر زوجياته فغسل بماء زمزم sai aka wanke da ruwan zamzam sun mawa'i da makana sa'an mai da shi inda yake sun mahushiya imanan wa hikimatan sa'an aka cika kirjina da imani da hikima sun ma'utitu bi dabbatin abiyar sai aka kawo min dabba fara yukalu lahu bura al ana ce da wannan dabba al-buraq himari wa dunan al wannan dabban ta fi jaki girma amma ba ta girman alfadari ba ya يقع حتمه inda أقصى طرفه In ya tsalle iya gani sannan zai jira, fahimintu alai. sai aka dora ni a kan shi a ajiye wannan mun ana karatu ana da An za su gyara da kyau ka amma ana karatu ana rasa fa humiltu alayhi kun man talakna hatta ta da sama a duniya ya ka dora ni kan buraka sa'an nan muka tafi har muka zo sama ta farko fasta ta jibril sai jibril ya nemi abu da sama فقيل من هذا سيأك توانين وانا قال جبريل سيتي جبريل ني قيل ومن معك سيأك تواجه تاردك قال محمد صلى الله عليه وسلم سيتي محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليك أكتي أمن قيتيش نيزو أي كمسعك أكتي يزو قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء أقبولي سيتي لا لي مرحبا دشي وانا ما دلا دا وانا تفيا ديزو أن داتي أنزو أداتي قال فأتينا على آدم سمع زوج آدم عليه السلام وساق الحديث بقصته سيقول حديث دقيقا لتجبات أكثر وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه وأن رواية في أكد يتي سي مقدو وجن النبي موسى سي نيمة سلم فقال سيتي مرحبا بالأخ الصالح لا لي مرابا da ɗan uwa na gari والنبي الصالح فلما جاوزته bayan annabi Musa ya faɗi haka da manzon Allah ya shige baka sai annabi Musa ya baki ya kuka wa ya ma ka sai aka tambaye annabi Musa me yasa kake kuka kala rabbi sai ce ya ubangiji mana abin da kaman kai ke haza gulamun ba asahu ba abi wannan dan yaro ta aiko shi ne aka fara aikowa bayana aka aiko shi ba bayana ba bayan annabi ita kenan ko aka aiko shi يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته الأمة استزاد شجاع الجنة ما في دهوة في يد الأمة ترى شجاع الجنة to ya zaka anan gobe ka a ake ka wajen yahudawa a bani isra'ila a yahudawa duk wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da wahalar da manzon Allah ya sha a Madina bai sha wannan wahala a Makka ba makka shawa ne kafirai ne sun zurutun kafirci eh muna so masu sun karba wanda ba sa so ba kula kula ba masu ba yanda zaka yi ba masu abin da suka faɗa ne to da aka zo mai haka aka kara goma sha uku amma da aka dawo madina aka hadu da bani hazra bani aus bani kaza ga yahudu bani kainuka yahudu bani nabi yahudu bani kaza yahudawa kin daga nan aka kama shan wahala har manzon Allah ya da duniya sai su zo su yi eh, su suna so su garbi musulunci amma a cikin zuciyarsu ba sa son musulmi sai kana ganin su ba musulmi kana mu'amala da su amma a cikin zuciyarsu ya kulu na ra'in rajana ya idza ja'aka almunafiquna qalu dakalna shahadu innaka wallahu kaga ni ko Allah wa sarki ce wallahu ya lamu na haka sai su faɗa abin da suke faɗa ba kike cikin zuciyarsu ba haka suka yi ta fama manzon Allah ya ta fama humul ladina yaquluna humul ladina yaquluna humul ladina yaquluna la tunfiqu ala ma inda rasulillahi hatta yanqadu walillahi khazainu sabu humul ladina yaquluna la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'az min al'azal walillahi haka suka ta wahal da mutane yahudawa kenan to annabi Musa Allah ya aike ka zuwa yahudawa bani Isra'ila ai ma ba al'amari yana da wahala in ka karanta suratul baqara da abin da ke bayan sai ka tausaya ma annabi Musa لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال ثم انطلقنا حتى أتي أسد هينا abin da yasa annabi Musa ya damu duk annabi yana son a ce al'umma ta in yawa san bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tazawwajul wadudal mata masu haihuwa saboda ni zan yi alfakari da yawan al'umma ta ranar tashin alkiyama ba ku haife su ko zama yan daba yan kaza a'a ku haife su ku tarbiyyantar da su su yi karatu su yi ilimi su zama samari dakarun shari'a suna son a tabbatar da shari'a ba a bata lokaci akan banza da wuce ba suna son addini sun to shi kenan sun yi albarka kenan sun zama sun zama tsari sun zama alheri ne dangane da addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai alfakari da haka shine yake uridat alayyar al-umam manzo Allah ce ainin fareti an bizuro min da al'ummomi baki daya annaba da su gaba da al'ummomin su na biya fara'aitu nabiyya laysa ma'ahu yace naga wani annabi baki da kowa ƙauye su ungon ba wanda ya karba wani mutum ɗaya wani mutum uku wani mutum goma ana nuna haka manzo Allah ce ina ganin ɗaiɗaiwa wannan mutum ɗaya wannan ma bai samu ba wannan kaza sai na gungun jama'a masu ɗimbin yawa sai na zata cewa al'umma ta kenan ina murna a ce al'umma ta kenan aka ce haza musa wa qaumu sai aka ce mai ai annabi musa kenan da al'ummarsa idru fi ali sawadu yace nan da na sai kuma aka daga min gungun jama'a waɗanda suka fi wannan yawa ninkin ba ninki aka ce hazihi ummatuka aka ce al'ummaka kenan ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab ya ce a cikinsu akwai dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da an bincike su ba ba hisabi ku shiga aljanna da manzon Allah ya wannan bishara sai wani mutum ya tashi ana ce da shi ukwata tu ibnu mihsan yace ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani min ya manzon Allah ka roka min Allah Allah ya saka cikin wa'annan dubu saba'in da ba za a yi musu hisabi ba manzon Allah ce anta minhu sai wani mutum kuma ya gaggara ba sa sai ya rasulullahi ni ma a rokan min Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce lasta minhum ba sai ce sabaqaka biha afkasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomin sa suna da haske suna da ma'ana sai an auna su su fito saboda inda suke fitowa din zuciyar na da tsarki mun ga sai da aka wanke da ruwan zamzam harshen na da tsarki ma aka ce ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha mun gane ko ma yantiku anil hawa an tsarkake zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsarkake harkinsa aka tsarkake kwakwalwarsa aka tsarkake bakinsa jikinsa baki daya aka tsarkake addininsa aka ce wa ma yantiku an wan najmi hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa allamahu shadidul quwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka fada wannan yasa kalmomin da ke fitowa daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aune an auna su an komanne ne da ma'anarsa in ka kara wani abu ka bata in ka cire wani abu ka bata sai ka bar shi yadda manzo Allah ya kawo sai yasa yake ya manzo Allah ni ma a rokan min Allah na zama cikin waɗannan mutum dubu saba'in da ba za a yi musu hisabi ba saboda hisabi ba karaman abu bane manzo Allah ke man nukishal hisab uziba manzo Allah ce duk wanda aka yi masa ɗaya ɗaya a cikin hisabi da wahala ya shige kowa ne sai dai Allah yana afuwa ne abin bincika a kyale a kyale a kyale in aka ce za a bi ɗaya bayan ɗaya da wahala wani ya shige da wahala mutum ya shige to sai manzo Allah ya ce mishi sabbaka biha ukasha ina ma'ana ka biha ukasha abin da ya nema bai samu ba to amma kalmar da za a yi amfani da ita sai aka amfani da kalmar da ba zai ji zafi ba zai ji ciwo ba ba zai yanke kauna ba da manzo Allah ce lan taminu magana ta kare sai ce ka biha ukasha ya riga ka wannan addu'a ce kwaya daya kuma uka ce ya riga ka in shiga aljanna sai da wannan addu'a wancan addu'a uka ce ya riga ka amma ba zai hana ka shiga aljanna da wata addu'ar ba ko wani aikin ba ko wani menene sai ka je kai ta fama akan haka ce ya zama cikin almubashirin bil jannati kenan ko ko a ce ya zama babban wali Allah dan aljanna قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السابعه فاتيت على ابراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم انه سيما الله بعد لاباري cewa راى اربعه انهار يا ذكر مو غدا يخرج من اصلها نهران يخرج من اصلها koramu guda hudu din suna gangarowa ne suna fitowa ne daga asalin sidratul muntaha magayar tukewa naharani zahirani ƙoramu guda biyu fili suke wa naharani batinani guda biyu kuma a koye suke fa kuntu ya jibrilu ma hadhihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai jibrilu waɗannan ƙoramu kuma daga ina yaya suke wadanne ne a wadanne ne قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة yace wa'annan guda biyu da gani koyi koramu ne daga aljanna suke fitowa wa amma zahirani fa nil guda biyu kake gani nil ne da furat ثم رفع للبيت المعمور في أكا من البيت المعمور أكا من بيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا كانت يا كي جبريل